karfe bakwai agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe shida agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa da fata an wayi gari lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan safiya. daga yau asabar 15 zuwa 19 ga wannan watan ne za a fara gudanar da taron tattaunawa batutuwan da suka shafi ƙasa a jamhuriyar nijar a yau asabar ne kuma ake soma taron shugabannin kasashen afirka karkashin inuwar kungiyar au kenan addis ababa za mu je turai inda za ku ji cewa kasashen sun sake tattaunawa kan batun da ya shafi tsaro musamman a karkashin kungiyar nato yayin da yau asabar ne kungiyar hamas ta sanar da shirin sako wasu 'yan isra'ila guda uku sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda suke daga yau asabar 15 zuwa 19 ga watan fabrairu nan ne za a fara gudanar da taron tattaunawa batutuwan da suka shafi kasa a jamhuriyar nijar da kuma duba makomarta nan gaba wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalarta taron sun hada da yin dubi a game da dimbin matsaloli da nijar ke fama da su musamman a fagen siyasa da tsaro da tattalin arziki da kuma shari'a tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a aiwatar da su nan gaba to sai dai gagarumin aiki da ke gaban taron shine tsara yadda za a sake dawo da kasar kan turbar demokradiyya da fayyace tsawon lokaci da ya kamata a ɗauka ana rikon kwarya kafin gudanar da zaɓe a wannan ƙasa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya wato inec ta yi kira ga majalisar dokokin ƙasar da ta samar da tsauraran dokoki da ke haramta wa 'yan siyasa mallakar kuɗaɗe a wuraren zaɓe domin daƙile saye da sayar da ƙuri'u da sauran kurakurai a lokacin zaɓe shugaban kwamitin majalisar kan harkokin zaɓe ba balogu ne sanar da shirin na kafa dokar zaɓe ta 2025 domin mai gurbi na dokar ta shekarar 2022 da yake jawabi a wani taron tuntuɓa da jami'an tsaro da kwamitin ƙwararru kan gyara dokokin zaɓe a abuja ranar juma'a daraktan ƙara na inec tanimun mohammed ya bayyana yadda ake ƙara nuna damuwa kan sayan ƙuri'u wanda ya zama babbar barazana ga tsarin demokradiyya a najeriya wata babbar kotu a birnin london ta fara zaman sauraron karar da ake zargin kamfanin mai na shell da gurɓata yankunan naja delta a najeriya yankunan al'ummar ugoni. mazauna ƙauyen da ke samun goyon bayan ƙungiyar amnesty international a najeriya sun ce malalar da aka shafe shekaru da dama ana yi ta lalata gonakai da kuma magudanan ruwa isa sanusi director amnesty international a najeriya ya shaida sashen muhalli na radio faransa cewa sabo da sakamakonsa ba su da wani tasiri idan aka kwatanta da bannar da kamfanin ke yi bangaren da ya shafi hakoman fetur a yau asabar ne ake soma taron shugabannin kasashen afirka ƙarƙashin inuwar ƙungiyar au ta karkashin ƙungiyar afirka kenan ta au addis ababa inda ake kyautata zaton taron zai mayar da hankali a rikicin da ke ƙara kamari a jamhuriyar demokradiyyar congo shugabannin za su gudanar taron ne a wani lokaci da ake fuskantar tashin hankali a kasashe da dama na afirka da suka hada da sudan da jamhuriyar demokradiyyar congo a jiya juma'a ne 'yan tawayen m23 da ke samun goyon bayan dakarun rwanda suka kwace iko a bukabu a wannan taro shugabannin za su tantance mutumin da zai gaji musa faki muhammad dan kasar chadi da ya rike mukamin shugaban zartaswa na hukumar tsawon shekaru takwas labarin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta zerekori a ƙasar gine a jiya juma'a rahoton ta na bincike kan bala'in da ya faru a ranar 1 ga watan disamba shekarar 2024 a babban filin wasa biyo bayan turmutsitsi da aka samu ta bayyana cewa an samu mutuwar mutane da dama ta kuma fitar da rahoton inda take cewa alkaluman da gwamnati ta bayar na cewa mutane 56 ne suka mutu waɗannan alkaluma akwai kuskure a ciki a cewar ta akalla mutane 140 ne suka rasa rayukansu a cikin rahoton mai shafuka 44 masu kare hakkin bil'adama na yankin na ɗora alhaki a kan shugaban tawaga ta musamman zuwa sakatariyar fadar shugaban ƙasar ciki har da ministoci shugabanni da kuma jami'an tsaro jami'ar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan harkoki da suka shafi batun azabtarwa da kuma kare hakokin bil'adama alice shil edwards ta lura da cewa cinkoso a gidan yari a ƙasar senegal abin ban mamaki ne da kuma tausayawa ta yi kira ga hukumi da su ɗauki matakan gaugawa don tabbatar da yanayin tsare mutane wuraren cinkoson jama'a inda fursunoni ke kwana kai da kafafu ko ma bi da bi a sulluru bayan da ta ziyarci gidan yari biyar a kasar ta senegal alice shil edwards ta yi magana game da yanayin tsare mutane na rashin mutunci da kuma rashin tausayawa inda ake rage abinci ga kowane fursuna domin a ciyar da sauran a yau asabar ne kungiyar hamas ta sanar da shirin sako wasu 'yan isra'ila uku da ta yi garkuwa da su domin musanya da falasinawa 369 da ke hannun isra'ila wanda shi ne musanya na shidda da aka cimma a yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a wannan mako isra'ila da amas sun yi musayar zarge-zargen karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka cimma a ranar 19 ga watan janairu inda kungiyar hamas ta ce za ta dakatar da sakin fursunoni sai dai isra'ila ta yi barazanar sake shiga wani sabon yaki